الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيقول المؤلف رحمه الله وقد روي أنه كان بها غلام بن مغيرة بن شعبة وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا واحد من السبعة وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم وإن كان قد رواه أبو معين في الحية وكذا كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عدة الأولياء والأبدان والنقباء والنقباء والنجباء والأوتاد والأطفال مثل أربعة أو سبعة أو اثني عشرة أو أربعين أو سبعين أو ثلاث أو ثلاثمائة وثلاثة وثلاثة عشرة أو أو الكتب الواحد فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدان وروي فيهم حديث أنهم أربعون رجلا وأنهم بالشام وهو في المسند من حديث علي رضي الله عنه وهو حديث منقطع ليس ثابت ومعلوم أن عليا ومن نعم. ليس بثابت ليس بثابت ومعلوم أن عليا ومن معه من الصحابة كانوا أفضل من معاوية ومن معه بالشام فلا يكون أفضل الناس في في أسكر في أسكر معاوية دون أسكر علي وقد أخرجا في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال تمرق مالكة من الدين على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق وهؤلاء المالكون هم الخوارج الحرورية الذين الذين مرقوا لما حصلت الفرقة بين المسلمين لما حصلت الفرقة بين المسلمين في لما حصلت الفرقة بين المسلمين في خلافة علي قتلهم علي بن أبي طالب وأصحابه فدل هذا الحديث الصحيح على أن علي بن أبي طالب أولى بالحق من معاوية وأصحابه وكيف يكون الأبدال في أدنى الأسكرين دون أعلى أسكرين في أدنى الأسكرين دون أعلاهما وكذلك ما يرويه بعضهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أنشد منشد قد لسعت حية الهوى كبد كبدي فلا طبيب لها ولا راقي إلا الحبيب الذي شغفت, شغفت به شغفت به فعنده رقيتي وترياقه وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تواجد حتى سقطت البردة عن منكب عن منكبه فإنه كذب باتفاق أهل العلم بالحديث وأكذب منه ما يرويه بعضهم أنه مزق ثوبه وأن جبريل أخذ قطعة منه فعلقها على العرش فهذا وأمثاله مما يعرف أهل العلم ومعرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أزهر الأحاديث كذبا عليه صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك ما ما يروونه عن عمر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر يتحدثان وكنت بينهما كالزنجي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 a wannan yammaci na ranar litinin goma ga watan safa hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da ɗaya wanda kuma ya zo daidai da ashirin da biyar ga watan ɗaya shekarar miladiya ta dubu biyu da goma a karatun mu cikin littafi mai suna auliya'ur rahman al-furqan bayna auliya'ir rahman wa auliya'ir shaytan wallafar تقي الدين شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيميه الحراني الدمشقي wanda ya aka haife shi hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam da shekara 661 ya bar duniya hijira na da shekara 728 wanda kuma shi ne darasin mu na nawa na goma idan ba manta ba ibnu taymiya yana ba magana akan ahlus sufa zuwa wane ne ahlus suffa kuma shin ahlus suffa su suka fi kowa matsayi da martaba da daraja cikin sahabbai kuma shin zaman su a suffa din ma yana nuna sun wato suna da wata daraja don sun zauna a suffa wato wani ƙarin daraja ne ko ƙarin girma zaman mutum a suffa ko kuwa wanda a satin da ya gabata ibnu taymiya ya fede mana wasu da cikin waɗannan tambayoyi ya ansa su zama dai a wannan guri da ake cewa soffa soffa dai guri da cikin masallacin manzo sallallahu alaihi wasallama yana damar rauda wuri ne da annabi sallallahu alaihi wasallama sa aka keɓe shi saboda baki masu zuwa babu gurin babu gurin abin da masauki suna zuwa madina da sunan hijira ko su musulunta sun bazo garuruwan su amma kuma ba masauki saboda bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi jira shi da sahabbansa mutanen makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba sahabbansa a tsakankanin mutanen madina kowane ansari an haɗa shi da ɗan abin da almuhajiri dan ya zama shi ne mai masaukinsa to kun ga bi tabi'atul hal dole ne gidajen al'ansar su cika zama kuma babu inda ba a sauki wani bako wannan ta sa manzo sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yi wata ɗaurin rumfa a cikin masallacin sa aka ware wani guri mai inuwa to to duk wani bako idan ya zo babu masauki ya je can ya zauna har lokacin da Allah zai hore masa masaukin da zai koma wani ya samu masauki a gurin ansari wani kuma yau da gobe ya samu abin hannunsa shi ma ya gina nashi gidan saboda haka wannan guri guri ne wanda yake da wucin gadi ba wai suna zuwa don su zauna abin dindindin ba a guri ne na wucin gadi wanda idan mutum ya samu muhalli sai ya tashi da gurin su abu hurairah duk sun zauna gurin shi kansa da dan umar duk da shi da cewa mahaifinsa yana da gida yana da kowato amma tun da gidansu ba inda zai kwana sai ke kwana a nan a cikin asharatul mubashirin bil janna babu wani wanda aka ce ya zauna a wannan gurin sai sa'ad ibn abi waqas shi kadai ne ya zauna shi ma daga baya Allah ya hore masa inda zai koma ya tashi ya a shi kaga shi zama a gurin ba wai wata martaba ba ce inda martaba ce da falala da daraja to ba wanda zai so kuma ya barka kana da falala da daraja da matsayi kuma a ce ka sauƙaƙa hakura ka bar wannan daraja kaza ba zai yi ba to da yake zama da nautin gadi saboda larura in sanda da ruwa ta kai shi ke nan sai wannan shi ba ya kai da haka wannan guri ya tara sahabbai da suka sauka a gurin wani lokaci su yawa wani lokaci su rabu gwargwadon waɗanda suke yi jira da kuma gwargwadon waɗanda suke samun muhalli ko masauki al'urani al'uraniyuna waɗanda suka fito da kabila uraina da ukun suka zo suka ce sun musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai su wannan guri su ba su zauna da suka yi rashin lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su da makiyayen raƙuman zakka kuma makiyayen raƙuman sa shi kansa sallallahu alaihi wasallam yace su je su rika shan bawalin waɗannan raƙuma da kuma nonon har su samu sauki ƙarshe sai suka yi rudda suka kashe wannan makiyayi suka ba ku ne masa idanu suka daddatsa shi suka kuma sace raƙuman suka gudu wanda labari ya zo a annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura aka je aka kamo su ya tura wani sahabinsa da ake kira a Qurs ibn Jabir al-Fihri inda ya je da wasu samari majiya karfi na mutane samarin Madina su su ashirin aka je aka kamo su cikin ɗan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaye musu da haƙƙi mutanen da suka sauka a suffa da ƙarshe ma duk da suka yi a shekara sauka a suffan shi karan kansa shi ne daraja tun da gama wasu sun sauka amma a shaida ban ba da kyakkyawan manufa suka zo madina ba sun zo da mugun nufi ne to a shekara da kowa dinga kirari yana hura hanci cewa ai shi sufi ne kuma yana dangantaka ne da sufa. kaga wannan rashin sanin asalin abin ne na farko da ba kuke ita shi kansa kalmar sufu ba wai jingina kai ne zuwa ga suffa ba domin suffa ne a ka'ida larabci ba sufi za a ce ba sufi za a ce amma wannan sufi ake cewa da mutum ya ce shi sufi da mutum ake shi sufi ne to kuma ya ce shi sufi ne kaga ba sufi ba kenan idan ma wani ya dage ya ce shi su suffa su ne asalin su ya ce to ai suffa din shi ba wani martaba ba ne ba daraja ba ne abubakar ya zauna a suffa a umar fa ya a usman fa abdurrahman bin auf a jawo masa sunayen manya-manyan ba sahabbai duk da zauna a suffa ba inda a ce daraja ce martaba ce sharaf ne to shi ya kamata su ga kowa zama a gudu duk da sai su ɗauka da ba duk kafin kowa ya zo samu a ce har mutafi da ba sun sauka a gudu saboda kaga ashe ba martaba ba ce kuma da zarar mutum ya samu hali barin guri ne ba zama suke dindindin ba wasu suna kokarin jingina wannan da asalin sufanci kuma ta nan aka ta samun kuma wasu ƙarece ƙarece suna ta faruwa ana ta samun wasu tatsuniyoyi kuma suna ta bayyana waɗanda ake jingina su ga siffa ko kuma a jingina su ga duniyar waliyai wanda daga ciki kamar da muka karanta a wancan satin akwai gulam na mubiratun ba. a wasu wurare kamar a cikin hilya an ya yi tarjama sa da suna da cewa wani sunan shi abu gulam gulam mubiratun ba. kuma wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana ɗaya daga cikin mutum bakwai An anta wahidun min sab'a wanda a wancan satin mun yi bayanin abinda ake nufi da wannan ibnu taymiya ce wannan ƙarya ne ko da kuwa abu nu'aym ya kawo shi a cikin littafin hilyatul awliya abu na al-asbahani malami ne da ya rubuta wani littafi mai suna hilyatul awliya yana da wasu littafin banda wannan amma dai wannan shi ya fi shahara da shi in ya kun auliya an buga shi cikin ƙananan sufuri guda goma in ya kun auliya wa tabaqatul asfiya inda yake bayanin waliyai tarjamar waliyai idan ya kawo sai kawo ruwayoyi a ƙarƙashin tarjamar su wajen ruwayoyin ɗan malamai suke cewa yana kwashe-kwashe kamar da za a biya faɗi wanda a cikin littafin sabida da mai gida. saboda haka ya tsayawa ya tace ruwayoyin da zai kawo zai kawo na gaske zai kawo wanda ba na gaske ba za ga an kawo ta ruwaya dai kyan ta gaske a ce abu da an zai to kana sai a karba wani lokaci kuma sai a kawo ta ruwaya sai ka ji an an rubuta ta an rusa ta a ce maka wannan ruwa da ƙarya ce kuma a ce abu da an zai ta to ba ya sa rariya yana tace hadisansa kawai dai inda abin da zo da sauki sauki yana jawo isnadi to ga da haka jawo isnadi to ka bayyana asirin shi kansa waya da kai dan da zarar ka ka isnadi to kuma za a kalli isnadin a ga suwa wane a ciki kuma kowane mutum a nan malamai suna da rakon bashi wane ne shi dan wane ne shi daga ina ya fito gurin suwa ya karatu su ya suka karatu a gurinsa yaya matsayinsa yake ta fuskar ilimi a matsayinsa yake ta fuskar amana da adalci to ta nan sai a gane cewa eh ruwa ya mai kyau ce saboda mutanen da ka kawo annan lafiyayyu ne kuma kowanne ɗaya daga cikin su ya ji ruwayar daga ɗan uwansa aka duba aka ga da ta sun cika sai a karɓa idan aka ga cewa a cikin islami da akwai wanda abin malamai sun yi masa kabo wasu ma wani ma an yi kwaɗa da shi to kaga tun daga nan sai hadisi shi ya yi kwaɗa a ce a wannan ai ƙarya ce saboda gawa da nan a cikin islami shi shi ya da maganar ai da kaji ma a cikin isa ka san inda magana ta sa gaba to wannan da yayi shi ya dan sassauta al'amarin tunda yana jawo isnadi ka san mu yanzu makarantar yanzu ba sa ba wani isnadi ai sai dai kawai ya bushi iska ce manzan Allah ba ya ci manzan Allah ba ya ci manzan Allah ba ya ci an ce ya ci an ce ya ci in ka ce a ina ganin sai dura ba sha to kaga shi wannan ya ki ma kawo isnadin bare har a yi wa isnadin kallo na kare ne cewa to su can lokacin ka kawo abu babu isnadi to kaga ba yawo ba wanda zai saurare ka ka ce a tabbihul gatili da kaga ko a birratun gida ko muhtar al-ahadith an-nabawiyya ko tankihul qawl al-hasis ko wa dai ko da dai tarkace ba wanda zai ba saurare waye wani tabbayar da ta bida to shi ne mala ya ce wa in kana kadar wahu abu da alfin hilya wa kaza kullu hadithin yurwa an annabi sallallahu alaihi wasallam fi iddatin awliya'i والأبدان والنقباء والنجباء والأوتاد والأقفال ما نيتي هكذا dukkan wani hadisi ma wanda ake ruwaito shi ana dingina wa annabi sallallahu alaihi wasallama wajen bayanin adadin auliya ko adadin abdani ko adadin nukaba'u ko adadin nujaba'u ko adadin autadu ko adadin akadamu yace duk ƙarya ne waɗannan rantun matakai ne mukamai ne na wani waɗannan matsayi yadda ka san dai matsayi na 'yan sanda ko na sojoji har akai ƙarshe to su ma haka ne to wanda ta kai su yi Allah ya ɗansa da gaba ya tara wata risala wata a ciki ya kwaso wannan kwashe-kwashen ya sa masa suna alhadar dan ala wujudul qutubi wal awtad wal mujabal wal rubutu kai ta mamaki su yi ne da kasan ko ko wani ne daban ya a sunan ya yafa kuma shi din ne ba ya ba ba ana sunan ba ne to yana da wata misala karama a cikin littafin alhawi sunan ta kenan الخبر الدال على وجود الحقوق والأوتاد والنجباء والأبدان أتكي يقاس وأنا بوايي يتسدى su wanda yake nuna wai akwai akwai alkudu akwai al'abdabin da al'auta akwai abu gaba, akwai al'abdan amma baya bayani kuma ya ɗauko ba ya bayani yaya malama hadisi suka faɗa game da wannan isnadin karɓaɓɓe ne ba baya bayani ce in ba a sake ya ruwaito kaza kabarin kaza an kaza wani ya ruwaito wani ya ruwaito ba ce ba su ruwaito ba amma menene lafiyar isnadin ai ai kai su yi kayan rubutu akan musalar hadisi kai a littafin tajribin rawi da da littafi shahin taqribin nawawi akan mustalahul hadis ka faɗo abubuwan da malamai suke la'akari da shi kafin a karɓi waya to dan da za ka yi kiyasta mana waɗannan isnadin maka auna mana su da wannan ka'idodin sai bai yi haka ba wanda risala ta zama duk shirme ne shi yasa malamai gabanin sa sun riga sun yi magana kanta wannan bai inganta ba cewa babu wani hadisi da yau aka rawaito wajen bayanin adadin waliyai ko adadin abdan ko annuka ba ko annuka ba ko al'autar ko al'aqab al'abdan dabbe ne na badr ko badr ala wajhi ko ala wajhi hab ko badr Wasu sukuni dal ko bi fathi dal mutum ne wanda yake da matsayi a gurin Allah wanda ba ƙanƙani ba duk sanda ya mutu ba a canza wani kuma da shi wato za a samu na kafinsa shi yasa suka ake kira su abdal wato in ba babu ɗaya to sai a samu wanda zai mai wannan gurbinsa kamar da kasar a majalisa wanda ce ɗan majalisa ya mutu to dole a samu wani ya ya aiki jerarsa da su na aka saki sun su arba'in ko kuma su su talatin ko yayin sun zo daban-daban wasu ke arba'in wasu talatin wasu ke hamsin wanda yake nuna maka cewa kowa ya ga dama ko abin da ya ga dama ke faɗa sai yayin daban-daban suke ta zuwa wasu ke hamsin wasu ke arba'in wasu ke talatin wasu ce saba'in don adadin su abdan sannan su kuma abdan ɗin suna zama wato kamannin su tana suna kama sosai ta yadda in ka san wanda yake rike da wannan mukamin ko da an cire shi ko ya Allah ya karɓi ransa ya mutu wanda zai kwafe gurbin sa kuma haka idan mace su da wancan na farko ba shi yasa ya zama badar sa akwai ba jam'u naqi da ƙinƙi da kamar wakki da zai da wakki wafi ita wanda shi ma wani matsayi ne na wasu waliyai waɗanda adadin su su saba'in a wata ruwayar kuma a ce adadin su su casa'in wato su ma dai an yi ta ne wajen bayan su? saboda da abin da ya zama ba daga Allah yake ba to za ka samu sabani mai yawa Na kana da inda zai na da zai zama a ikhtilafan kafira za ka samu sabani mai yawa to su ba matsayi ne wannan wata majalisa ce tara da zaman kanta da wannan adadin sannan akwai abin zaba. Abin zaba. a ce ko su ɗari uku ne wanda su ma matsayi ne na ne. duk sanda adadin ya karu to matsayin walittaka kasa yi idan adadin ya ragu to matsayin walittaka bai sama saboda haka abin da tambin ne harabi ko sai da dalar gyaɗa take ko yadda zubin dalar gyaɗa haka zubin sai yake ƙasa ya fi yawa ana kuma yin sama suna kuwa har a je tsoron ruwa to sai a samu ƙwaya ɗaya kuma al'autar su su hudu ne su kuma a rukunan duniya suke inda suke faɗa daga kasar kunan duniya hudu daga da yamma da arewa to haka suke saboda haka duk sanda wato duniya gaba ɗaya ta tsaya a kansu ne suke rike da duniya da za su yi yakin aiki ko su yi tawaye to duniya sai ta rushe saboda zai zama ba ba wanda yake rike da ita shi yasa aka kira su al-autad wato watat watat shi da kirki wato shi ne ke kira ta na duniya ɗaya a gabas ɗaya a bangon gabas ɗaya a bangon yamma ɗaya a bangon gudu ɗaya a bangon arewa sai suka tuka da duniya ba ga sun ke riƙe da niyyar ku kamar ce wani aboki na ka gaya musu su sake ni ba ba ba a sake ni in tsare mu Allah yake riƙe da Allah ne ya faɗa inna ma yusufu samawati wal ardi an tazulu Allah ke riƙe da sama da ƙasa babu wanda yake rike da mu kuma ka ce su ne to ka gaya musu ba ma ku su sake mu bari aka duk wannan ƙarya ce ba a tsuriya ce kawai to kaga sai ma dole ya zama akwai duk sanda aka ce babu ɗaya to dole a samu na kafinsa ta dafi da na gudu gudu shi turke ne shi ma kuma turke ne na ƙarfi asalin kalmar kuma wato akwai dutsen duka wanda aka samu ƙarfe guda a kafa shi sai a sa dutsen a jikinsa sai a sa dafa za ta rika zagayawa dutsen da kewaye ƙarfen to duk abin da aka sa a ƙasa zai zai zai banza shi to da suna amfani da shi wajen duka ana cewa shi kukubin raha shi wannan ƙarfen shi ne kukubin raha ɗin kuma shi ne dutsen duka to daga nan aka samu kalmar kuɗuɗɗun to shi kuma an kira su kuɗuɗ saboda duk al'amuran duniya gaba ɗaya kansa suke Ba babu wani abu na duniya wanda yake zuwa ya komo face sai ya ga kansa shi yasa ya zama shi ne kuɗuɗ to alƙudiyya din suna kasa ta guda akwai alƙudiyyatu sugura akwai alƙudiyyatul kubra ita alƙutubiyatu subra akan same su da dama ma su waɗannan suna wakiltar Allah ne fi alamin shahadati fi alamin eh, shahadati a cikin duniya wacce muke gani a nan kutubi yake wakiltar Allah amma al-kutubiyatul uzma suna wakiltar Allah ne fi alamin batin ko kace fi alamin gaibi wa shahadati to su gaba ɗaya su hukun Allah gaba ɗaya sun tattauna tare da to shi ita kudubiyatul udma ɗaya ce kuma shi baya mutuwa kudubi al-kudubiyatul sugura ita ce ake mutuwa a sami kulori wanda don harkokin duniya gudanar da duniya gaba ɗaya in ka duba cikin jawabin ma'ani da biyu ya yi faɗi bayanin da ake rubuta kudubi to za ga duk al'amuran duniya ta nufa suke biyowa in babu shi to duniya gaba ɗaya za ta halaka ruwan sama iskar da muke shaƙa tsiron da yake fitowa da ƙasa lafiya rashin lafiya kwanciyar hankali rigima rikici Ko ne da sai yana faruwa a duniya to shi ne sababi shi ne sila cewa duk ubangiji ya tattara don ka masa kaga rububiyya ke na gaba daya kaga al-qutbi shi ne wanda aka bashi sifa ta arab to akwai abubuwa masu ban dariya ma wani lokacin kana karanta harkar wato da yake abin ba karanta ake yi ba kuma yana ya hutar da mutane sosai kuma ta wani bangaren da ya kwari dan ba karanta ba za ka san me yake nufi ba akwai littafin al-ibris ne ma na tabi sheikh abdulaziz da ibnu dabbak na dabbak yi littafi ne kamar wato kalalar ko karamomin shehin sa Abdulaziz. To a ciki ya yi ta ba da hikayoyi da suka shafi littafi ne ma sananne ga masu karatun shugabanci al'ibris su nufi ya yi magana a kan irin waɗannan abubuwa akwai masan da yake ta, an je taro na gaba da taro na majalisa in aka samu saɓani wasu ɗuɗɗuban suka ce a yi wasu ɗuɗɗuban suka ce ka a yi to wanda ya riga sun ya kashe wanda ya abin nan wato akan tashi ma wani lokaci jina jina a gurin majalisar wasu ma su kashe wasu a samu kashe-kashen kai a samu casualties in ji yan boko a gurin in an je taron biyu diwani akwai taron biyu diwani da suke yi duk shekara wani ya ce yana son ƙasa ka ba ta yi arziki wani ya ce ta ba na son ta yi arziki to aka iya samun saɓani har su kashe su to shi ne malam yake cewa duk hadisan da ake wa ana jingina wa annabi sallallahu alaihi wa sallama akan waɗannan mukamai mislu arba'a a ce su hudu ne au saba'a ko su bakwai ne au isna ashara ko su sha arba'in da ko su arba'in au sab'i da ko su saba'in au salatu bi'a ko su ɗari uku au salatu bi'a wa salata wa salatata ashar ko su ɗari uku da goma sha uku au al-qutubul ko kuma qutubi guda ɗaya wanda shi ake yi wa da al kada shi ne kuɗi ko al ko duk ma'ana ne a an sa masa al to ana nufin ya taka wannan matakin kusan komai na na harkokin rayuwa da gudanar da duniya gaba ɗaya a hannun sai to kaga wanda aka sa kuɗi aka yarda aka ba shi wannan sirrin Allah din kin kaga ba za ka yi mamaki ba ka ga ana liƙa shi a jikin mota ana liƙa shi a jikin babur ana liƙa shi a kanti a kasuwa a jikin gida in ba ka yi mamaki saboda ana ga shi ne Allah shi yake yin abubuwa Allah ya ce falaisa fi dalika shay'un sahih duk cikin waɗannan abubuwa da ake faɗa ana jingina annabi babu wani abu sahihi anan sallallahu alaihi da aka shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yantiq as-salaf bi shay'in min hadhihi al-alfaz babu wani lafazi daga cikin waɗannan lafuzza da aka samu magabata sun furta a matsayin wani bukadi ne ko wani matsayi ne illa bi lafzil abdal sai lafazin abdal an samu lafazin abdan wasu magabata sun furta shi har imam Ahmad yake cewa in dai abdalu ba su ne ahlul hadisi ne to ba wani abdalu ba su yi da sunna su ne kai abdalu in Allah ya tafi da ya ya karbi ran ya kawo su ai ta samu canji la tazalu qa'ifatun min ummati zahiratul al-haq la yadurru man khalafahum hatta ya'ti amrullah wadannan su ne abdalu in akwai abdalu to in al-imam Ahmad yace in akwai abdalu da hukum alu hadisi wani ne fi hadisi annabin arba'u da rajula an wato wani hadisi a kan cewa su arba'in ne wa annabin bin kuma wani su a shaf suke hadisi ne zuwa wa fi musulmi yana cikin musulmi imam ahmad hadisi surah ibn ubaid al-hafra da yake mutanen sham a gaban sai da ali kusan mutanen sham su ne mutanen da suka yaki sai da ali mutanen bangaren muawiya su mutanen ali su ne mutanen iraki bangaren iraki to cikin ɗan iraki sai wani ya ambaci mutanen sham sai ya ce wa sai da ali ba za mu tsine musu ba sai sai da ali ce yaya za ka tsine musu a yadda ruwa take alhalin a cikinsu akwai abdan wanda da su ne Allah yake saukar da ruwa a dalilin su Allah yake saukar da ruwa a dalilin su ba wa akan ba da nasara akan makiya a dalilin su ubangiji yake kade yake kada azaba wa bihim yusqa al-ghayth wa bihim yuntasaru ala al wa bihim yadfa Allah subhanahu wa ta'ala al-a'da cita ya zaka kadi ne wadannan wannan hadisi yana cikin musnad Imam Ahmad ta hanyar abin da Shuraih ibn Ubay al-Hadrami shi ne ibn Tabi'a ne yake isharar zuwa gare shi min hadisi ali karrama Allah wajha wannan karrama Allah wajha ko aikin lusa ne ibn taymiya baya ta wani karrama Allah wajha to sai dai mutane masu gaba masu da masu bugu sun saba jin abin da mutane ke faɗa sai sai da abin da irin wannan karrama Allah wajha wasu na keɓance shi da sayyidina ali cewa shi a ce da shi karrama Allah me yasa sai ta saboda shi bai taɓa sujjada da duki ba ubangiji ya karraba shi ya karraba fuskar sa bai taba faduwa ya rasa na aboki ba to shi da malamai suke cewa in dai dan wannan ne to ba shi kadai ne ba karama Allah wata akwai waɗanda su ba su tashi suka ɗauki wani abu a rayuwarsu sai musulunci akwai wanda a cikin musulunci aka haife su bai da kuma irin sa Abdullahi bin Zubair Abdullahi bin Zubair a cikin musulunci aka haife su kaga amma amma ba a kira Abdullahi bin Zubair a cikin karama Allah wata shi ne ma rayu ne jami'a Aisha take cewa duk inda na yi hankali na samu yi na musulmi Aisha radiyallahu anha amma akwai wanda shi ke wani Aisha ce karrama Allah ha ba ba ba yi mata haka ba akwai su al'asar da wani yi 'ya'yansa ko a cikin musulunci aka haife su duk da san wani wani jahiliya amma ake aka ware sai da addu'a masa wannan tunda shi yasa malamai suka ce in dai dan wannan ne to duk wani ma wanda aka haifa a cikin musulunci sannan kuma wanda ba a haifa a musulunci makaddara ana so a yi shagube ne ga abubakar da umar su ba da shi a su wannan ne sa suka ware a liƙe suka liƙa masa wannan ma'ana waɗancan ba ka raba Allah zuwa to ko da abubakar umar usman da za ka ce sun rayu a jahiliya islamu ya tuku ba kabla ba ka annabi yake ba in ka shiga musulunci duk abin da kai baya ubangiji ya shafi shi ba a dawowa ya lissafin shi to nan ne zai zama musu aibi har yanzu ya hana su wata daukaka akwai ma inda ibnu tabiya yake magana yake cewa mutumin da ya tashi cikin wata al'ada da wani addini ya tarbiyantu da wani abu amma aka zo aka ce masa ba gaskiya bane aka kawo masa hujjoji da dalilai ya bar abu ya kama gaskiya wannan ya fi falala sama ba da mutumin da shi ne ba san ba dai shi wannan tabbas ya aiki zuciyarsa kuma gaskiya yake shi shi yasa yana jin dalili sai kawai ya rubuta ya karɓa dole ta ga abin da ya taso iyayensa da kakanninsa a cikin ya taso ya same su shi ma kuma a cikin girma amma ba shi an gaya masa gaskiya ya bi ta to kaga wannan na ce babba ba kowa ne zai iya wannan ba wato ba ka sanin imanin ka da karfin imanin ka sai Allah ya jarrabe ka da abin da yake kishiyar imanin an gaya za ka haihu kuma za ka haihu ba yanzu kana gurin da yake kuri ne na kame kai babu shakiyanci babu fasadi ba za ka ci wahalar yin amma in ka shiga wurin da yake duk fasadi duk da ka waya yanzu misali ka shiga ƙasa amerika misali ko ka shiga faransa duk inda ka waya ki kuma tsiraici shi ne abu fasadi shi ne wato shi ne ma birnanci ka shiga wurin da ake fasadi amma ka zama ka kadiri ta da tsatsai ka rike ka abu shakka ka wanda yake nuna karfin imani ka ba wanda bai shiga ba wanda bai shiga ba ba za a sani ba dole ce in ya shiga ba zai iya sanudi ba zai iya dakewa ba zai iya cicewa ba amma sai kai ka shiga ko aka ka cije ka fito lafiya ku shakka za a za a maka jinkina to wanda yake tun jahiliya ya san jahiliya ya taso cikin ta saba da ita aka ba aka ce ba musulunci kuma ya karba babu shakka wanda yana nuna cewa gaskiya gaskiya ke nema sannan kuma yana nuna ya fi karfin zuciyarsa sai na abubakar shi ne wanda aka ba shi aka gaya masa musulunci bai yi wani karba bai yi wani kai kawo ko wani lissafi ya karba kamar da yi a hadisi annabi sallallahu alaihi ma da auto ahadan illa kada lahu illa illa kada lahu tarattu ma ma ada aba bakr fa inni lamma da'awtuhu lam yataraddu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam babu wani wanda na kirawo shi zuwa ga musulunci ba ce ya ɗan kai kawo irin ba zai mu haɗu gobe zan gaya maka ne ake ciki ce amma ban da abubakar ina masa shirin musulunci yake na karɓa ka zo da falala ce saboda haka ba za a zo a ce ai da kayi jahiliya ba an ka rayu a jahiliya yanzu ka shiga musulunci da haka wannan ai ba kuma ya manka. a ubangiji ya ya share wancan ulaika yubaddilu ya sayyi'atihim hasana to kaga shi wannan ba zai hada inda a ce wannan jumlar za a faɗe ta ga sahabbai da bin yami ba zai hada a faɗe ta ga abubakar da umar da usman da abu huraira da sauran sahabbai ba an gane ko to sai ta zama shi'ari ce da ibda musamman shi'a sai ta zama wata alama ce da in suna magana za ka gane su ta nan to duk abin da ya zama shi'ari da yan a ahli suna suka ce a guji shi musamman ba abin ba da asali ba wai shari'a ce ta ce kai ba dan in shari'a ce ta ce akwai abin ko da wani dan bid'a ya dace wa abu ko ba zai hana kai ba amma in ba shari'a ce ta ce a yi shi ba sai kuma wani ya dace a kansa to kai duk kokari ka guje masa to shi yasa malamai suka yi magana kan cewa shi arni na ba? kansa ibnu taymiya inda manta ba yayi wannan magana da rafida sunna saboda ka ga ba za a zo a ce kuma ya ce karama Allah ba anan ba an gane ko laysa bi sabitin shi wannan hadisi na abdalu da aka jawo aka jingina sai da ali hadisi ne wanda yake isnadin sa bai sadu da juna ba wato yake da a cikin isnadin sa bai tabbata ba domin shi ubayd ibn sa'id wanda shi ne a suhaib ibn ubayd al-hadrami wanda shi ne a cikin isnadin bai saura bai ji wani abu daga daga manyan sahabbai waɗanda suka mutu da jimawa ba irin su sai da ali bai ji komai daga wajensu ba kaga akwai akwai gibi a cikin isnadin wanda ba ba sabu abin da ya ciki shi ba to ka kaga bai inganta ba shi kansa wannan hadisin na cikin musnad guda ɗaya ɗin da yake maganar adadin abdal kuma cewa a sham suke kuma su arba'in ne shi ma bai inganta ba kuma shi ne ma bai danda ba dama akwai riwayar ibn umar da aka jingina akwai riwayar da aka jingina eh, a ah, Ibn mas'ud akwai riwayar da aka jingina hudaifa ko dukkan su ba su inganta ba to wannan shine guda ba dama shi ya kai inganta ba imamu ahmad ya ce in akwai masu da gaske to ji su ne kawai ba wasu bane to ibnu taymiya bayan ya faɗi sanadin su cewa bai inganta ba ta fuskar sanadi bai inganta ba ta fuskar sanadi sai kuma yake nuna rashin inganci ta fuskar batun sai ya ce wa ma'lumun anna aliyan wa man ma'lumun sahaba gano afdala min mu'awiyata wa ban ma'ahu bi shar abu ne sananne cewa mu'awi a ali radiyallahu ta'ala anhu da sahabban da suke tare da shi su suka fi falala da martaba da matsayi sama da waɗanda suke tare da mu'awiya na ali ya fi mu'awiya martaba ya fi shi daraja domin yana daga cikin العشرة المبشرين بالجنة يأتي السابقين الأولين يأتي الخلفاء الأربعة haka yana da matsayi sama da na Muawiya sannan waɗanda ke tare da shi su suka fi daraja su suka fi matsayi sama da mutanen sham da ke tare da Muawiya wannan abu ne sananne sai in ibnu tunaji fala yakunu afdalun nasi fi askari Muawiya dun askari Ali ce to ba zai yiwu ba a ce kuma mafi darajar mutane suna cikin rundunar mu'awar ba sa cikin rundunar ya za a ce ali da mutanensa su suka fi daraja sama da mu'awai da mutanensa amma kuma a ce al'abdani wanda su ne mafiya daraja sai kuma suna bangaren suna bangaren mu'awai cika ga ba zai yiwu ba ya kamata inda akwai abdani su zama a cikin mutanen iraki ne ba cikin mutanen shafa. domin a awan da malamai suke yi game da abin da ya faru tsakanin ɓangarorin biyu waɗanda suka fi dacewa da gaskiya su ne ɓangaren iraki ɓangaren mutanen ali ɓangaren mutanen mu'awiyar sun yi jihari a basu yi kuskure wanda ita ce aƙida ahlus sunna ɓangaren ali suna bisa sun suka fi dacewa da gaskiya sama da ɓangaren mu'awiyar radiyallahu anhu waɗannan sun yi a amma jihari su kuskure ne Allah zai ba su ladan ijtihadin sai ta musu zunubin su sannan akwai furka ta tsakiya wanda su ba su shiga da bangaren ba su ga can bangaren ba wannan kuma su suka fi dacewa sama da duka bangarorin biyu waɗanda suka ƙaurace wa fitinar rigimar ba ba su waɗannan su suka fi ma zama daidai kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa satakunu fitna al-qa'idu fiha خير من القائد والباشي فيها خير والقائد فيها خير من الباشي فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل حديث الخطاب بن العرب dan yace za a samu wata fitila wanda yake zaune bai tsaya tsaye a cikin ta ba ya dara wanda ya tsaya tsaye daraja da martaba wanda yake tsaye bai yi tafiya ba ya fi kuma daraja sama da wanda ya rika tafiya a ciki kaga kenan wanda bai shiga ba shi ya fi daraja sama da wanda ya shiga wanda ya shiga ya yi wata kazar kazar a ciki kuma kaga shi ko bai kai wanda ya shiga ba ba da wani kazar kazar da yawa sai ya ce fa kun abdullahi maktul ka zama kai ne bawan Allah da za a kashe wala ka kun abdullahi qatil kar ka zama kai ne mai kusa wannan ta sa da dama daga cikin sahabbai suka kaurace wa kira irin su sa'ad da abi kasu irin su abdullahi da amr ah, abdullahi da umar suka kaurace wa kira ba su shiga ba irin su sa'id da zai duk ba su shiga ba su kuma su ne afdalin duka afdalin eh, alfirat salat din gaba daya to shi da ibnu tabiya abinda da yake so ya nuna cewa wannan hadisin ba gaskiya bane dan inda gaskiya ne akwai wasu abdal to kamata su zama a cikin mutanen iraki ba mutanen sham ba tunda mutanen iraki su suka fi martaba su suka fi gaskiya su suka fi daraja sama da mutanen sham amma hadisin sai aka juya shi sai aka jefa mu cikin mutanen sham to dan ibnu taymiya kala karfafa maka wannan magana sai ka hadisi sahihi daga cikin bukhari da muslim dan ya gwara shi da wancan hadisin mara kyau yace wa kad akhraja fi sahihayn da abi sa'id an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala tabruku barikatun min ad-din ala hid furqatin min al-muslimin yaqtuluhum awla ta'ifatayn bil haqq za a samu wasu ɗan tawaye da za su fito yan tawaye da addini da za su fito lokacin da musulmi za su rarrabu yaqtuluhum awla ta'ifatayn bil haqq ɗaya daga cikin ɓangarorin biyu wanda suka fi cancantar zama akan gaskiya su za su yaƙi wannan yan tawaye sai aka samu kuma a wannan lokacin da aka samu rabuwar kai tsakanin mutanen iraki bangaren sayyid da ali da mutanen sha bangaren muawiya radiyallahu anhu sai kuma aka samu khawarij sun balle suka kafarta duka ɓangarorin biyu wanda su ne bari kaɗin da aka ce ɗan tawaye da za su ɓalle lokacin da al'umma musulmi suka rabu biyu su wasu ɗan tawaye su ɓalle da khawarij suka ɓalle wanda ya yaƙi khawarij shi ne sai da ali ya yaƙe su a dahawar waƙatun dahawar bayan an yi ta jan hankalinsu an yi ta musu gargaɗi an yi ta musu nasiha an yi ta karanta musu a ayoyi da hujjoji wasu suna tuba wasu kuma suka dage akan su sun yi jihadi sai sun gama da gwamnatin ali da gwamnatin ba'awai saboda duk gwamnati ce ta dago Sau aka ta jan hankalin su ana nuna musu ba haka ake ba sai da ali ya nuna musu cewa ni ba zan hana ku zuwa masallaci ba mun sallah da ku saboda shi yana ɗaukar su su ba a kafarta ba zan duk sun kafarta shi amma ba daidai ne dan wani yayi barna ya kafarta kai ma ka ci za ka rama ba magana wai da ya ta sai na rama sun kafirta tashi sun halatta jininsa amma ce ni ba zan hana ku zuwa masallaci ku zo ku yi sallah kuna da haƙƙi a nan sannan kuna da haƙƙi yau tun nan da aka samu wata ganima ko fanki ta musulmi kuna da haƙƙi kuma in an yi kaso a ba ku na ku ko musulmi yace kuma kuna da haƙƙi ku yi walwala ba wanda zai taɓa ku amma da sharaɗin kan ku ce za ku farma wani kan ku ce za ku farma wanda za mu kyale ku ba kaga dai ya ba su haƙƙin su duk wani abu da ake nufi na haƙƙi da yanci ya ba su kaga bai ce sai mun sauka da aƙida ba saboda a sha'anin aƙida ba a san diktatoriya ka zama dictator ka ce sai an yi ko da ƙarfin takobi ko da ƙarfin bindiga a harka aƙida ba wannan za ka iya kashe mutum amma ba za ka iya cire sun riga sun yi nisa da yake galibin su arab galibin su ɗan ƙauye ne da suka shigo musulunci ko ba sa su yi karatu ba saboda haka sai suka koma kuma bayan gari suna ta kakkashe mutane da ka zo da ba sai a kaura imaninka ta hanyar a tambaye ka me za ka ci game da sai da ali da sa da muawiya da sa in an ji kalmar kirki ka yi rabo to ka gaba yau in kana so ka tsirko dukkan zazzage su kafa kasa ta wuce mumuni ne wannan ya kafirce wa dagu da. mun ce akwai wasan ibnu abba shugaban mu'tazila sun taɓa tare shi a daji suka ce me za ka ce game da kariyar wani an jiwa fa da yau yakin wasan a ba ko ya shekara 90 bayan bayan jira amma da yake fitintunu ba za su kare ba haka za su taya akwai za su tsayi yaɗo su ta tafiya sai dai kawai wani lokaci su yi karanci wani lokaci ko su tafi da ce ne za ka ce game da ali da mu'awiya to da yake shi mutum ne mai ilimi kuma mai basira sai ce to an shi mushriki <laughs> ce ai ba ba musulmi mushriki ne kaga shi mushriki ba haka muka tambayar da zai ce game da adin da zai kita ne mushriki ne kuma Allah ya ce wa in ahadun min al-mushriki lastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'amala zalika bi annahu qawlun la ya'lam ce kuma gashi Allah ya ce wa in ahadun min al-mushriki lastajaraka idan ɗaya daga cikin mushrikai ya nemi ka ba su mafaka to ka bashi mafaka har ya zancen Allah sannan ka kai shi gida lafiya ba tare da wani ya same shi ba Saka ce kwarai kana da haƙƙi alkur'ani ya faɗa haka don haka aka kula da shi sannan aka haɗa shi da kawari da ya salaka shi har gida ka a bashi kaga amma da suka haɗu da Abdullahi bin Khabbab bin Arat da suka tsare shi suka tambaye shi da ya kawo musu wannan hadisin da na karanta muku da ɗazu فتكون فتنة القائم فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي فقل عبد الله القاتل مقتول ولا تكن عبد الله القاتل da ya gaya masa haka sai suka yanka shi suka yanka wata wasa da ciki suka farka ciki wato kamar kamar arnandas haka haka haka suka yi masa kuma an yi tafiya can sai sai ɗaya ya tsinci da buru cikin kawar gawa sai tsuguna zai ɗauka sai wajen kwaɓa sa kai ka sani ko ga bidan wani kafin ka bada ne za ka ci ne ka ji mutumin da ya kashe musulmi ya fasa cikin musulma ko ciki wanda zai ke yake wa'azi ka a ci dabbabinin tsuntuwa ka a ci haram wani wani daga cikinsu kuma sai ga kare ya zo gittawa sai kai masa duka aka sai wani ya kwabe shi cikin ka sani ko kare wani kafin gaba da ne za ka taba masa kaga kare ya ya fi musulmi daraja a gurin bai amfani wannan da duk lokacin da mutum ya ya ya gudu cikin wata fahimta to abin sa yawa ke sama sai ka koma ka sai da yana tafiya a kai kai ce duk mutane na tafiya a biki shi sai yana yin yana tafiya a gaban to lokacin da sayyidina ali ya ga da su da taba kowa da suka fara kai harfarmaki suna kakkashe mutane ya yi ka abdullahi da kafa sai ne ya yi munazara da su amma ba su dawo sun bar an samu su da dama sun dawo su kuma suka tsaya kan, to shi ne ya yaƙe su a wakatu da harawa to kaga gaskiyar abin da manzo Allah ya faɗa ta tabbata kuma anan an ƙara gane cewa ashe bangaren sai da shi bi cancanta bisa gaskiya don cewa yadda annabi yayi tabruqu bariqatun bil din ala fi furkatun min musulmi da kulun auna la qa'ibatayn bil haqq wasu ɗan tawaye na addini za su ɓalle yayin da musulmi suka rarrabu amma ɓangare ɗaya daga cikin ɓangarorin biyu wanda ya fi cancanta da gaskiya shi zai yaƙi wannan ɗan tawaye sai zama na sai da ali kuma shi ya yaƙe su wannan sai ta zama hujja ce a hannun ahlus sunna da suke cewa ashe kaga aula qa'ifatayn bil haqq ne mutanen iraki to kaga in sun zama su ne aula qa'ifatayn bil haqq ya za a ce kuma in akwai wasu abdaru ba za su zama a cikin su ba sai zama ko a cikin mutanen sha to kun ga yadda ibnu taymiya ya dauko wannan hadisin a cikin bukhari da muslim ya gwara shi da wancan hadisin kaga wancan ya fadi yace wa haula al-bariquna hum al-khawarij al-haruriyya su ne a khawarijawa haruriya harura sunan guri ne inda suka zauna kusa da iraki sai ake jingina su zuwa ga can allazina baraku wanda suka yi tawaye suka fice labba hasanatul furqatu bainal muslimina fi khilafati ali radiyallahu anhu yayin da aka samu rarrabuwar musulmi a lokacin khalifancin ali Allah ya kara masa yarda faqatalahum ali ibn abi talib radiyallahu anhu wa ashabu ali ibn abi talib da shi da sahabbansa suka yake su suka kashe su fadalla hadha alhadith as-sahih wanda hadisi sahihi sai ya nuna ala anna ali ibn abi talib aula bil haqqi min muawiya wa ashabihi wanda ita ce sunna sunna fitowa ake a faɗi gaskiya da dalilanta kuma sunna ita bata iya yarfa ba ko ko ko wannan babu wannan ahlus sunna suna girmama sayyidina ali kuma suna cewa rikicin da ya wakana shi ya fi gaskiya amma wanda ba sisi bane da zai baka bisa kai duk bangarorin su yi ijtihadi annabi bai bai la'anci kowace ɗaya daga cikin bai la'ance su ba har ma malamai suke cewa shi ga da manzo Allah ya amfani da ita ya nuna duk bangarorin biyu akwai wani nau'i na gaskiya ko wani sofani na gaskiya a ciki sai dai wannan sun fi rinjaye a cikin don cewa yi auna ta'ifatai da bil haqqi kaga af'alu tabdil ake amfani da shi af'alu tabdil kuma yana nuna musharakar abubuwa biyu cikin wani abu sai dai ɗaya ya ɗara ɗaya ba ka zuwa ka haɗa abubuwan da ba ma daidai suke ba ka kawo ka kawo af'alu tabdil tsakanin su sai a ce kai wannan wannan ba gwari ne bai iya magana ba sai yana suke cewa alam tara anna sayfa yanqusu qadrahu fadhu idza qila inna sayfa afdha min al-asa wani zai ce ai takobin ya fi sandar kaifi da ka rage wa takobi matsayinsa hanyar sanda da ba ya takobi daban. kaifi da ba ai ba a sanda aka san kaifi ba to za ka zaka ce takobi ya fi sanda kaifi to dole sai an samu sharaka a cikin sifa sai ne ɗaya ɗaya ɗaya to sai a kawo afdalul tafdil a ce fulanun a'lamu min fulan da ya fi wa wanda ilimi fulanun aqra'u min fulan da ya fi wa da karatu ko ka zo ka samu wani ƙudu ne na ya ƙudu wa na ya qara'u ko ka zo ka samu wani ƙudu bujuro da bisa ta ce wa da a qara'u ne da ke kaga kaga sakare kawai shi wannan kwata kwata ai ba kama hanyar ba malami na garu wanda ake ji da shi da kuma wata tsohuwa da ta rayu cikin rufu abin da a jahilci wanda ta kuma yanku babu abin da ta sani sai ka zo kana ta ai malamin garin ya fi tsohuwar da iri ba ka zagi malamin garin to da yake aula ta'ifatai ne bil ya nuna ɗaya ɓangaren akwai wani sofa ne na gaskiya amma waɗancan sun fi gaskiya kuma ko a cikin harkokin mu na yau da kullum ana samun wannan mutane biyu ne za su zo suna rigina kowa ya yi jawabi za ka ji wanda yana da wani abu na gaskiya amma wanda kuma ya fi gaskiya wannan eh lalle an an an dan yi masa ba daidai ba amma shi kuma da abin da ya yi wannan ya ya fi sanani. ce ya kai ta bangare kaza ba daidai aka yi maka ba amma kuma ka kula ka kai abin da kai masa ba ya fi ya fi dole kaga ɗaya a wula min haƙƙi duka ko da ya yi tarayya da ɗaya cikin gaskiya a ɗaya ya fi gaskiya to saboda haka an sunna suke cewa muawiya da mutanensa sun yi ijtihadi ko shi muawiya ya rike magana da mun da da Allah ne wani yi su kana walihi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura saboda haka shi yana ganin dan uwa yake na jini da Usman kuma shi an kashe shi kuma masu kisan nan an san su suna yawo don da ba za a kama su a yi musu kisasi ba da haka shi zai tsaya sai an yi musu kisasi kaga haka wannan bangaren ijtihadi kuma ya kawo ayar da ta ce an bashi an samu an bashi wani sultan an bashi fawa sai ya nemi haƙƙin ɗan uwansa to amma wannan kuma ba shi yake nuna cewa sai da ali da gangan yake yin kisa su ba ai shi kuma akwai abin da yake dubawa a matsayinsa na shugaba tunda mu'awiya baya ja da shi akan shugabancinsa mu'awiya bai taɓa da'awar cewa shi ya fi cancanta da shugaba ba ko kaɗan to a matsayinsa na shugaba ya kamata shi bangaren mu'awiya ya saurare shi ya ba shi udiri ya zo su haɗa kai domin wanda zai fara masa ƙarfi har a iya samo cin dunduniyar su waɗanda su kai haka to da dai aka samu sabani wanda har ta kai ga wato kaddara Allah da ya riga ya tsada ya rubuta sai ta faru ta faru to shi da ke biya yake cewa wa kaifa yakunu al-abdalu fi adna al-askarayn duna alahuma da za abdalu su zama a cikin bangare bangaren sojoji mafi mafi kaskanci wajen daraja ba a cikin waɗanda suka fi ɗaukaka wajen daraja ba tunda kaga shi wanda yake a risa yadda yake wa ai shi mai cewa al'adun mutanen shari'a yana nufin mutanen ma'auya shi kuma ali yana cikin mutanen ma'auya akwai abdalu shi ne cewa za a ce in akwai abdalu kamata ya zama cikin mutanen a iraki mutanen alba cikin mutanen ma'auya ba to kaga duk wanda da yana nuna cewa shi wanda yake kira hadisin bai yi zurfin tunani ba sai ya zama na matsalin da ya kawo ma ya jawo ma malamai za su kama shi da laifi sannan ma yace wa kadhalika ma yarwi li ba'dhum an annabi sallallahu alaihi wasallama annahu anshada munshidu haka nan abinda wasu ke rawaitowa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wani wani mai rera waka ya rera wasu wata wani tutu waƙoƙi guda biyu yana cewa qad lasa'at hayyatul hawa kabidi ولا طبيب لها ولا راقي إلا الحبيب الذي شغفت به فإنه رقيتي وترياقي wani da ya rera yake cewa lasa aka hayyatul hawa ta bi biki biyar soyayya ta sami zuciyata fala tabibullah zuciyar ta ta zama babu likitan da zai magance ta wala raqi babu da wata tofi addu'a ta waida rubiya illa al-habibu alladhi shughiftu bihi babu mai mata magani babu bai bata rubiya sai masoyin da aka zuba min tsananin sansa fa inda rubiya shi ne zai rubiya wa taryaki shi zai bada magani wai an rera waɗannan baitoci gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wa annabi ya tawajada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rawa hatta saqabatul burdatu an rakibi har sai da gwadan sai faɗi da kanka madarsa wasu malamai suka ce wanda zai yi wannan ƙaryar bai ba san darajar manzon Allah ka ce Allah ya yi ta rawa har sai da gwadan sai faɗi suka ce wai bayan an an karanta wannan wai abu ma'azura shi ne wannan baitocin wai annabi ya shigo cikin ahlus suffa sai abu lura ya rera waɗannan baitocin guda biyu sai annabi sallallahu alaihi wasallama yi rawa suka yi rawa har gabansa ya rika faduwa da kafadarsa yake cewa naisa bi karibin man lam yatawajjad inda dhikril mahmud wanda ba mutum ne mai karanci ba wanda za a ambaci masoyinsa bai taka rawa ba wannan su baye suna kawo shi a a hujjojinsu na rawa da rangaji da rangajin da suke da rawar da tsalle da suke yi suna ta Me da yau hujjar su sai su kawo irin waɗannan duk suna cikin hujjojin su sa'awar didi ya kawo waɗannan sa'awar didi bin ibn da al sai a cikin littafin sa sama shi ma ya kawo cewa fa tawajada rasulullahi wa tawajada ashabuhu hatta safa ridahu abdul al-bakiri wanda Allah ya taka rawa sabansa suka taka rawa har wadan sai faɗi da kanka faɗarsa sun makasaba rida a ubai da wanda ya ɗauko rida da gwadan nashi sai ya ba wa ahli sufa su suka yi hudu suka rarraba kowa ya samu gutsiri a cikin gwadansa a yi hudu ba kowa ya gutsira ko suka yi da shi sai aka a cikin kayan Yeah. ko malamai gaskiya ba su kyale wannan ruwaya ba sai da suke ta bayani ibn taymiya ya ce wannan bittifaqi alil ma'rifati fa innahu kadhib bittifaqi alil hadith bil hadith alil ilm bil hadith da ijma'in malaman hadisi wannan ƙarya ce ta ibn taymiya sakawi ya ka cikin al-maqasid al-hasana haka nan al-fattani a cikin tadkiratul mawdu'at ya kawo wannan kullu alal qari a cikin littafin sa al-maslu fi ma'rifati al-hadith al-mawdu har yake cewa Allah shi wanda ya wannan ƙarya ibn qayyim yana littafi al-kalam ala mas'alati as-sama inda ya magana akan wannan rangaji din da su mandini suwa littafi ne babba ya yi maganar wannan har ma yake cewa hada hadis bil tiratun awwal yace wannan hadisin ƙarya ce zunzurututa falyatabawwa wadi'ahu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qa'adahu min an-nar duk wanda yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da ƙarya ya nemi mazaunin shi a wuta sannan ya kawo magana ibnu taymiya da ya faɗi cewa wannan hadisi ƙarya ne malamai sun ce ƙarya ne akai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin littafin al-maqasid al-hasana na as-sakhawi al-hafiz as-sakhawi da ka hadisi ya ciro maganar ibn taymiya sai ya ce bashtahara anna aba mahdura anshada baina yadayhi abin da ya shahara a bakin mutane cewa abu mahdura ya rera wasu waƙoƙi gaban manzon Allah wa annahu tawajada wai manzon Allah ya yi rawa hatta waqa'atul burdatu ash-sharifatu an katifihi har gadansa ne daraja ya faɗo da kan kafaɗarsa fataqasama fuqara usuffa talakawan suffa suka rarraba wannan gwada waje ruqa'an fi thiyabi suka bai da su maro a jikin tufafinsu yace kadhibun bi ittifaqi ahli ilmi al-hadith wanda ƙarya ce malaman hadisi sun ittifaqi akan haka wa ma ruwa fi dalika fa mawdu' abinda aka rawaito wannan mawdu' shi kansa su yi a cikin littafinsa yana da littafi al-alim الدرر المنتثرة في أحاديث المشتهرة الدرر المنتثرة في أحاديث المنتثرة في أحاديث المشتهرة أتيت يا كاو ya kuma ɗauko magana ibnu tabiya ibnu tabiya ce ƙarya ne sai ya ce dai da ni ya ruwaito hadisi inji su yi ya ce akhrajahu dai da min hadisi anas dai da shi ne a cikin littafin sa aljami'u sabir daga cikin ya sanya ala ɗaya daga cikin alamomin hadisi ne rauni ne bai inganta ba idan ya ce maka daina ya rawaito shi da kansa ya faɗa ce in ka ji na ce daina ya rawaito kawai bayani ne nake maka cewa bai inganta ba za ka kaka ɓata lokacin ka ba. Da ya kawo shi nan sai ya ce, da ya kawo magana Ibn Taymiyyah sai ya ce kuntu akhrajahu dailami ah, min hadithi anas wa qala tafarrada bihi abubakar amma ah, tafarrada bi abubakar ammar ibn ishaq wani da ake cewa abubakar ammar ibn ishaq shi ya kadaita da rawaito wannan hadisi shi kuma da badar ya ce saboda da shi kansa suyudi ya yarda cewa wata hadisin ba hadisin ba ko bane sallallahu alaihi wasallam duk da ya shahara a bakin sufaye suna ibn tabi'a da ibn qayyim ba yake cewa wanda ya san larabci ba ya san yadda ake gina larabci da fasaha ya san wanda irin larabcin mutanen baya baya da ba irin larabcin mutanen farko ba mutanen farko larabci su ya ba haka yace fa qabbaha Allahu al-kadibin ala rasulillah sir da masu yi wa manzon Allah kariya wa akdabu minhu ibn tabi'a ce wanda ya kuma ba wa kariya sama da wannan baya mini ba'dhum annahu man zaka qawluhu wai manzo Allah ya tsintsinka ya yayya da tufarsa wa anna jibril akhadha qit'atan minhu fa allaqaha ala al jibril ya dauki ya karbi wani yanki na tufar manzo Allah ya je ya rataya shi cikin al-arsh wannan ƙarya ne فهذا وأمثاله مما يعرف أهل العلم والمعرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أظهر الأحاديث كذبا عليه صلى الله عليه وسلم yace wannan da ire-irensa abu ne da malaman masu ilimi da masana wanda suka san sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hadisansa sun san cewa abu ne wanda ya fitowa karara wajen ƙarya ga manzo sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika ma yarunahu an umar haka na abin da suke ruwaitowa daga umar radiyallahu anhu annahu kana wai sayyidina umar ya ce kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa abubakar yatahaddathani wa kuntu bainahuma kazzinji abubakar da umar suna hira a tsakaninsu suna magana su ni kuma ina tsakiyar su sai in zan kamar wani bakar fata wato baya ganewa abu annabi da abubakar suna hira tsakaninsu ya ce shi wai umar ya kisha ni sai in zan kansa ji ka wani bakar fata wanda baya jin larabci sun kawo da wani ayyado da falalar abubakar cewa yana magana da wani matsayi wanda abubakar ma baya ganewa umar baya ganewa afuwa umar ma baya ganewa to shi ne malamai suke cewa wanda zai ba wanda zai kirkiri wanda kariya sai mulhidi jahili da bai san abin da yake yi ba shi yasa malaman hadisi suka kawo wannan ruwayar a cikin da ta faru yayi da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar irin su al-fawaid al-majmu'a fil ahadith al-mawdu'a kamar irin su littafin تنزيع الشريعة نائب عراق da tafsirin mawdu'an na fattali duk sun kawo wannan da maqasid hasana da al-hafiz da al-masnu' fil hadith al da sun kawo wannan su ce wannan ce wanda bai san ma darajar waɗannan sahabban ba shi yake kawo waɗannan hadisan abokar ba buƙatar kawo wannan hadisi na ƙarya ko bayan bayanin falalarsa hadisai da suka inganta na falalarsa inda abubakar sun ishe shi Allah ba ku sun ke samu dace sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wasahbihi ajma'in ba su tambayoyi sai su hakura ba zan samu damar a su tambayoyi ba Allahu rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين